Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله صل وسلم وزد وبارك masu saurare assalamu alaikum ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na muleka iran bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi ne za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su idan har ma da son lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara bayan dai su ne jiran abin da za a saurara a cikin zangon shirin namu na lokaci da yardar Allah to amma kafin a ji abin da na zaina baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 24 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 124 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1896 alfred bernard nobel wani ya musanin ilimin kimiyyar sinadarai dan kasar sweden ya rasu an haifi nobel a shekara ta 1833 tun yana matashi ya koma kasar rasha da zama a can ne ya yi karatu ya kuma shiga bincike har ya gano sanadarin dynamite wanda ake harhaɗa ba mai da shi wanda kuma za a yin amfani da shi ta hanyoyi da mutane za su amfana maimakon yin amfani da wannan sanadari ta hanyar ta dace domin ci gaban dan adam an koma ana har hada bama da shi ana kashe bil wanda hakan bai yi wa nobel daɗi ba wannan ya sanya a lokacin mutuwarsa ya yi wasiya ga kamfanoninsa waɗanda ya bari akan su rika fitar da dala miliyan ɗaya a kowace shekara su baiwa wani mutum wanda ya fice wajen raya ilimi da kuma sulhu a duniya amma siyasar kasashen yammacin turai ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda akan bayar da ita a halin yanzu ga mutanen da suka fi kowa tafka barna har ma da kisan bil'adama a duniya daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin kare haƙƙin bil'adama a duniya kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamiti na musamman domin yin nazari akan abin da wasu ƙasashen yammacin turai suka fahimta dangane da matsayin kare haƙƙin bil'adama da kuma yadda suke kallon za a kare wannan haƙƙi da ƙarshe dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawa na yamma akan abin da suke gani cewa shine haƙƙin bil'adama a matsayin ma'auni na kare haƙƙin ɗan adam a duniya duk da cewa hakan ya yi hannun riga da koyarwar addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adu na mafi yawan al'ummomi da hakan ya haɗa har da addinin kirista wanda mafi yawan ƙasashen turai suke rai cewa suna bin sa kamar da kuma batun haƙƙin ɗan adam ya zama wani makami na siyasa a hannun kasashen turan domin cin zarafin sauran kasashe da ba su dasawa da su da sunan kare haƙƙin bil'adama jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. a taron najeriya gwamnonin apc sun ce ba za su amince da bayyanar shugaba buhari a gaban majalisa ba ana ci gaba da mayar da martani a kan dokar takurawa musulmi a ƙasar faransa a kasar amurka wata kotu ta buƙaci hukumar cia da ta bayar da bayanai akan kisan jamal kashogi yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake gwamnonin apc a tarin najeriya sun bayyana cewa ba su amince shugaba buhari ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar ba bayan da ya sanar da cewa zai bayyana a gaban majalisar a yau alhamis jaridar premium times ta bayar da rahoton cewa gwamnonin na apc sun bayyana cewa idan har 'yan majalisar tarayya za su rika yin kiranye ga shugaba domin ya bayyana a gabansu to 'yan majalisun jihohi ma za su iya samun damar rika aikewa da kiranye gwamnoni domin su bayyana a gaban majalisun wannan ya sa dukkanin gwamnonin bakin su ya zo daya akan kyan amincewa da bayyanar shugaba buhari a gaban majalisar dokokin tarayyar najeriya domin bayar da bahasi akan halin da ake ciki dangane da batun tsaro hakanan kuma gwamnonin na apc sun ce ban kaɗo wani bayani da suka yi na sirri ya ƙara tabbatar masa da cewa abin da ake so a yi a majalisa ɗin shine a kunyata shugaba buhari daga ɓangaren 'yan adawa rahoton ya ce wasu daga cikin 'yan majalisa sun soki matsayar da gwamnonin apc suka ɗauka inda suka bayyana cewa hana shugaba buhari bayyana a gaban majalisa bai dace ba musamman maganin cewa shi da kansa ne ya bayar da haɗin kai akan hakan kuma ya amsa cewa zai bayyana a gaban majalisar masana shari'a tare najeriya dai suna bayyana cewa sashi na 88 da kuma na 89 na kundin tsarin mulkin najeriya ya bai wa 'yan majalisar dokokin kasar damar yin kiranye ga kowane irin jami'i na hukuma a kasar domin ya bayyana a gabansu da hakan ya hada har da shugaban kasa sabanin abin da ministan shari'a na tarayyar najeriya dan abokar malami ya faɗa wata kotu a kasar amurka ta buƙaci hukumar leƙen asiri ta cia da ta bada da cikakken rahoto kan batun da ya shafi kisan gilla da aka yi wa dan jaridan na kasar saudiya jamal kashogi a cikin ofishin jikadancin kasar ta saudiya da ke turkiya bisa ga rahoton kamfanin dalancin labaran bloomberg na kasar amurka paul angelma alkalin wata kotu a birnin new york na amurka ya bukaci hukumar sae da ta bayar da cikakken rahoto akan kisan gillar da aka yi wa dan jaridar Saudiya Jamal kashoge alkalin ya ce babu buƙatar gabatar da wasu dalilai kafin gabatar da wannan bukata domin kuwa hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA tana da cikakkiyar masaniya akan hakikanin abin da ya faru na kisan gilla da aka yi wa kashogi a cikin ofishin jikadancin Saudiya da ke Istanbul. Ya ƙara da cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump da kansa ya faɗi a wata zantawa da tashar talabijin ta fox news a cikin watan nuwamban shekara ta 2018 akan cewa amurka tana da hoton bidiyo na kisan jamal kashogi alkalin ya ce bisa ikirarin da shugaban kasar amurka yi da kansa da kuma shugaban hukumar cia gina haspel akan cewa suna da cikakkun bayanai akan yadda aka kashe jamal kashogi wannan ya isa hujja akan cewa cia tana da bayanai da ake bukata dangane da dukkanin abin da ya faru kuma kotu tana bukatar waɗannan bayanai daga hukumar ta cia a cikin watan oktoban shekara ta 2018 ne dai jami'an tsaron ƙasar saudiya waɗanda suka hada har da wasu daga cikin masu tsaron lafiyar muhammad bin salman irima mai jiran gadon sarautar ƙasar suka yi wa jamal kashogi kisan gilla ta hanyar yi masa gunduwa-gunduwa tare da narkar da naman gawarsa da sinadarin acid To jama'a masu harika da shafa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Ana ci gaba da mayar da martani dangane da dokar da gwamnatin kasar Faransa ta kafa da nufin takura ma musulmin kasar da sunan yaƙi da tsatsauran ra'ayi. A rahoton da tashar TRT ta bayar ta bayyana cewa tun a ranar 22 ga watan Oktoban da ya gabata ne da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya gabatar da daftarin doka ga majalisar ministocin kasar da ke nufin ɗaukar tsauraran matakai a kan musulmi domin yaƙi da abin da ya kira tsatsauran ra'ayi a zantawarsa da manema labarai jiya prime minister ƙasar ta faransa jane castex ya shaida wa manema labarai cewa majalisar ministocin ƙasar ta faransa ta amince da wannan daftarin doka inda a halin yanzu za a ci gaba da yin aiki da ita a fadin ƙasar ya ce wannan dokar ba ta nufin takurawa musulmi ko cin zarafinsu manufar dokar da ita ce yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi daga cikin musulmi domin kare ƙasar faransa da al'adunta da kuma abubuwa da ta gada na tarihinta tare da tabbatar da cewa ba su gurɓata ba a nata bangaren shugabar kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya michel bachelet ta bayyana cewa wannan dokar za ta takura wa musulmi tare da sanya ido a kansu da kuma masallatansu kamar yadda kuma za ta karfafa nuna wariya a tsakanin al'ummomin kasar faransa musamman ma waɗanda su ne marasa rinjaye wanda kuma hakan take haƙoƙin bil'adama ne wanda ya saba mu doka ta duniya musulmin kasar faransa dai waɗanda adadinsu ya haura miliyan biyar su ne na biyu wajen yawan mutane a kasar bayan mabiya addinin kirista a bangaren wasanni kuwa kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa na manchester united a ƙasar burtaniya ya bayyana cewa dole ne shugabannin ƙungiyar da 'yan wasa su koma su tattauna su shawara da juna domin ganin cewa an samu nasara a wasanni na gaba sannan su nemo hanyar shawo kan matsalolin da suka adabi kungiyar kungiyar kwallon kafa ta manchester united dai ta yi rashin nasara a wasan karshe da ta buga a gasar cin kofin zakaran nahiyar turai wanda ta buga a gidan mai masaukin baki rb leipzig a kasar jamus a ranar talata da ta gabata inda ta ce manchester united uku da biyu a cikin mintuna na goma sha uku ne dai aka fara saka wa manchester united kwallaye guda biyu sannan kuma a cikin mintuna na 69 aka sa kwallata ta uku sai dai a mintuna na 80 wato saura minti goma kaidadin lokacin wasan ya kare manchester united ta saka kwallo farko daga nan kuma dan wasan kungiyar kwallon kafan ta manchester united ba mintuna biyu wato paul pogba ya sake saka kwallata biyu da kuma har aka tashi wasan manchester united ba ta iya farkewa ba ta jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan tuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na muleka iran iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan muduwar haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin muna muleka iran shiri ne wanda a cikin same kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan a kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wariya su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga kwarar shirin gadan-gadan. yau shirin namu zai yada zango ne a lardin gila na kasar iran matakila masu saurare za su iya tuna sunan wannan gari wanda idan ana sane shine mahaifar shugaban ɗarikar kadiriya mai suna sheikh abdulkadir gilani ana kiran wannan gari da suna garin masoya kuma yana daga cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma kore shar da ake kiransa da aljandar duniya garuruwa masu launuka daban-daban na gilan kowanne daga cikinsu yana da nasa nau'i na irin abubuwa masu ɗaukar hankalin masu yawon shakatawa da yake da shi har ila yau shi ne gari da ya fi yawan samun masu ziyara a wannan lardin da ake kiransa da angon birane da ke arewacin ƙasar. wato shi ne garin lahijan gari ne na ganyen shayi da lemon tanjirin da yanayi mai daɗi kai da dai sauran wurare masu jan hankali da ke cikin wannan birni wanda a nan gaba za mu yi bayani game da wasu daga cikinsu garin masule yana daga cikin muhimman wurare na tarihi na ƙauyen falkani masule yana daga cikin sanannen gari da ake karɓar 'yan yawon shakatawa a ƙasar iran hoton farko na garin masule da ke zuwa ƙwaƙwalwar mutane shine ginin filkan da yake ɓanta. a irin nau'in sa a wannan yanki wanda a yau an mayar da ƙauyen masule a matsayin wani gari mai cike da abubuwan ci gaba da more rayuwa amma duk da haka sun ci gaba da kiyaye daɗaɗɗun gine-gine da ke ƙauyen a wajen ƙasar iran ma ƙauyen yana da farin jini sosai wanda a tsawon shekara wannan garin yana karɓar bakuncin baƙi 'yan ƙasashen waje masu tarin yawa kuma an kafa wannan garin ne shekaru dubu da suka gabata kuma an sanya wannan garin a cikin jerin ababen girmamawa na ƙasa kuma ɗabi'a a iran idan kana so ka karaɗa garin daga farkonsa har zuwa ƙarshensa to dole sai ka yi tafiya mai nisa inda za ka hau wani tudu mai nisan mita 120 wannan garin yana da nisan kilomita 36 da garin fuman da ke da kilomita 60 da garin rasht yanayin ɗabi'a da ruwa mai kyau da garin masule yake da shi ya sa aka sanya shi a cikin jerin birane mafiya koren yanayi da ruwa mai kyau a arewacin ƙasar. a lokacin yanayi na iska hazo yana mamaye garin kuma wannan garin yana da sanyi a lokacin zafi kuma yana da yanayi na zubar dusan kankara idan kana sha'awar zuwa garin masule to lokacin tsakiyar yanayi na hunturu har zuwa farkon yanayin bazara shine lokacin da ya dace domin ziyarar wannan gari ya zuwa yanzu garin masule yana da gidaje sama da 350 wannan garin yana da unguwanni guda hudu da ake kira da suna carnivar masjid bar da kuma kasuwa da ke da bene mai hawa hudu wanda kowace unguwa tana da hanyar da ta bulle za ta isar da kai kai tsaye zuwa ga babbar kasuwar garin yawon shakatawa a birnin mosul ɗaya daga cikin muhimman wuraren da suka fi ɗaukar hankali a yankin gama son kashe kwarkwatar ido shine ƙauyen sha mu'allim da ke da tudu da ya kai mita dubu uku da hamsin wannan tsauni shine wuri mafi tsawo a lardin gilan buɗe wannan wuri ga masu sha'awar hawa dutse za ta kasance wata dama ce da ke ta da tsimi bayan kilomita goma da garin musule akwai wani gari da ake kira da tsohuwar musule a cikinsa akwai wasu ababen tarihi na mutanen da da suka yi saura a wajen kamar dutsen kore da dai sauran waɗansu abubuwa na tarihi wani tarihinsu yana komawa ne zuwa ga ƙarni na biyar zuwa na takwas hijira kamariya wanda suna daga cikin abubuwan tarihi da aka yi musu rijista a kasar iran akwai wani rafi da ke cike da ruwa da ke gudana a gefen garin na masule wanda ya shahara da suna rafin masule wanda a gefen sa akwai wani wuri da ruwa ke gudana kuma abin kallo da ya kai tsawon mita ashirin mutanen wannan ƙauyen suna kwashe sa'o'i a kusa da wannan wuri domin shakatawa akwai wurare da ruwa ke kwararowa daga sama da yawa a garin na mosul amma mafi kyawu daga cikinsu shine wurin da ruwa ke kwararowa na kusham kuma yana da turin da ya kai mita talatin wanda bayan tafiya ta sa'a ɗaya a ƙafa da dare za a ga wasu alamomi da dama da ke cikin garin musamman idan ka hau kan dutse daga cikin wuraren ɗabi'a masu ɗaukar hankali a garin musule akwai wurin hutawa mai yanayi na daji a wannan garin wanda yanayinsa mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yake sanya fata a ruhin ɗan adam wanda yanayi yanayin iska mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yakan sanya fata a ruhin ɗan adam itatuwan magani da kuma bishiyoyi irin su rash fandak duk suna daga cikin abubuwan ɗabi'a da ke cikin wannan guri na shakatawa kuma matafiya za su yi amfani da dukkan ɗakin abinci da dai sauran abubuwan bukata na rayuwa ta yau da kullum da ke wurin na shakatawa to ba saurare ganin lokacin da aka rama shirin ya kawo jiki ya zama wajibi na gaya a nan sai a biyo mu a wata saduwar domin jin mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ko ji su kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gabar kan cewa tare da mu domin sauraron sauran shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng to da lanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniyawa domin nishaɗantarwa. A yau ma muna ɗauke da wasu sabbin waƙoƙin ne za mu gabatar muku inda da farko za mu gabatar muku da waƙar da wani mawaƙin Iran ya gabatar mai suna Musin Cheroshi. Da fatan masu ya su gaya zama domin a saurari cikakken shirin don masu iya magana na cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi. که دادی توی دالون نمیدونم به خاطر داری یا نه شب تاریک و محتابم نیومد نشستم تا سهر خوابم نیومد نشستم تا دم صبح قیومت قیومت اومد و یارم نیومد To madalla Musin Sharoshi an gaishe ka a cikin wannan waƙar da aka gabatar mana da fatan masu aure sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan jalan zamu shirin amma duk wanda suka taimaka shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kara sha'afa za a iya ci gaba da biyar shirye yamma da muke gabatar muku a cikin shafin na yanar gizo wato wwwtv 2ng زیبای جهانم ای درد و بلای تو به جانم ای ای نام تو هر دم به زبانم wannan maka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai Allah kai mu can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri da kasance cikin koshin lafiya